صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata da Allah madaukin sarki mai kowa mai komai wadda cikin ni'amarsa da ganin damarsa ya sake bamu damar halartawa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta sha shida da watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi daga makka zuwa madina wanda yake daidai da biyar da watan maris shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiyya tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabar rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan hajja bi idnillahi ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma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 تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم الله تبارك وتعالى يتي نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin mu ne muke labarta maka mafi kyawun labarukan da suka kasance a cikin alkur'ani domin gaskiyar wa'annan labaran kamar yadda muka faɗa a baya cewa kasas da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayarwa a cikin alkur'ani wato su ne mafi ingantan abin da za ta iya samu game da wayannan al'ummomin da suka gabata imam sadi rahimahullah ta'ala yace وذلك لصدقها وسلامة عبارتها ورونق معانيها domin gaskiyar wa'annan kistoshin da muke faɗi da kuma salasati ibaratiha Daga idan ka ga yadda salon bayanin da kuma jerin abubuwan da suka faru da kuma daɗin wato ma'anoni da waɗannan kisoshin suka suka kunsa ana kuma baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin labari mafi kyau wajen labartawa ta hanyar saukar mai da alkur'ani bima auhayna ilayka hadha alqur'an ay bima ishtamala alayhi hadha alqur'an alladhi auhaynahu ilayka wa faddalnaka bihi ala sa'ir al-anbiya da abinda wannan qur'ani da muka saukar maka ya kunsa qur'anin da muka fifita ka da shi akan sauran annabawa da suka gabata wa zata mahdu minnatin min Allah wa ihsan wannan kuma ba komai bane face wato ni'ima daga wajen Allah abun gorantawa daga wajen Allah wa wata'ala da kuma kyautatawa a gare ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin koda ka kasance gabanin a saukar maka al alkur'ani ka kasance daga cikin waɗanda ba su da wannan ilimin ba su da masaniya game da waɗannan tafas ɗin da ake wato labartowa a gare ta a cikin alkur'ani domin abubuwa ne waɗanda suka faru ga al'ummomin da suka shuɗe wayannan al'ummomin ma an shafe su da baki ɗaya irin shafewar da waɗanda za su ba da labarin abin da ya faru kaɗan ne daga cikinsu wanda za ka ga daga ƙarshe ana wato kubutar da annabi ne da tsiraru daga cikin mutane da suka yi imani da shi sai ga cewa wato abubuwa ne waɗanda suka faru shekaru da yawa wadda babu wanda yake da labari na wato tafasir cewa abu kaza ya faru bayan haka abu kaza sai ya faru wani sai ya faɗi kaza sa'annan annabi sai ya faɗi kaza sai suka mayar da martani kaza babu wadda yake da authority ɗin da zai bada irin wannan labari dalla dalla fajewa Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine shaida akan wato komai da kowa Allah tabaraka wa ta'ala yace iz qala yusuf li abi iz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada 'ashara kawkaba يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين bayan Allah tabaraka ta'ala ya ambaci cewa shi ke baiwa manzon Allah sallallahu alaihi Sallama labari mafi kyawun labartawa ta hanyar saukar masa da alkur'ani sai ya shiga ambatan labarin nabiyullahi Yusuf عليه الصلاة والسلام نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ثاني نبي الله يعقوب نبي الله يعقوب شيكم الآن نبي الله إسحاق نبي الله إسحاق شيكم الآن نبي الله إبراهيم alkhalil khalil alaihi salatu wassalam kaga shi kakanninsa duk annabawa ne shi yasa ake ce mai al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim kamar yadda ya zo cikin hadisi Allah tabaraka wa ta'ala yake ka tana a lokacin da nabiyullahi yusuf ya faɗa wa إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي يا كيما هيبينا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين للي ني نادى توراي قوم شادا والشمس درانا والقمر دوتا ra'aituhum li sajidi na ga suna yi min sujjada na suna yi min sujjada a mafarki wannan maganar da nabi Allah Yusuf yake faɗa wa mahaifinsa yana ba shi labarin abin da ya gani ne a mafarki kai tsaye mahaifin nasa sai ya ce kawai ya bunayya la taqsus ru'yaka ala Ya yace ya kai ɗana kar ka bai wa ɗan uwanka labarin wannan mafarkin fayacidu laka kaidan kar sai maka macirci mai girma ba wai kawai wato mujarradin makirki ba ne kai kaidan yace inna shaytana lil insani adubu mubin lalle shi shaytan ga mutum wato abokin adawa ne bayyananne domin ba zai gushe ba yana shiga tsakanin yan uwa yana ziga su har ya kai ga hasadarsu ya yi ta girma da kuma kifi da suke suke wa ɗan uwansu ya yi ta girma har ya kai da za su cutar da shi wannan shi ke sanya mutumin da a tunaninka ba za ka taɓa rayawa a zuciyarka cewa cutarwa zai iya faruwa da ni ta hannun wani ba sai cutarwa ya same ka ta hannunsa sanadiyar wani cuta da ke cikin zuciya wannan cutar ita ce cutar hassada a karkashin wayannan ayoyi biyu akwai abubuwa kamar haka abu na farko alaƙa tsakanin mahaifi da 'ya'yansa abu na biyu hukunce-hukuncen da suka shafi mafarki abu na farko kamar yadda muka fara dan a tsokaci jiya a ƙarshen darasi za mu ga cewa nabiyin mafi yusuf ya zaunar da mahaifinsa kuma yake ba shi labarin mafarki labarin mafarki kaga shi mafarki kuwa yana cikin abubuwan da a da babba ne yake son ya ba da labarin mafarki ba dole ba ne ka ba shi wato kulawa da sauraro ba balle a ce yaro ne yake san son ya ba da labarin mafarki za ga cewa idan yaro zai ba da labarin mafarki za ga cewa labarin ma zai zanto akwai incoherent da mafarki ne kuma ma shi bai ma gama mallakar hankalinsa ba so akwai yiwuwan cewa a fi samun rashin ihtimami da rashin kulawa da wannan maganar da yaron yake son ya faɗa musamman ma mafarki ne amma za ka ga cewa nabiyullahi yaqub alaihi salatu wassalam ya saurari bayanin ɗansa nabiyullahi yusuf alaihi salatu wassalam har ya kai ga cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana bayar da labarin abinda ya kasance tsakaninsu da ya ba shi labarin mafarki fa'idar da za mu samu a nan shi ne sauraron ‘ya'yanmu da kuma gina alaka ta kudda tsakaninmu da ‘ya'yan da muka haifa wannan yana da muhimmanci matuka musamman a marhalar da inquisitiveness ɗin yara yake yin komai yace ah, baro menene sunan wannan abin baro menene wancan menene wannan ah, wannan abin me yasa in aka danna shi yake yin kaza hatta a lokutan da baka da waje yayin abubuwa ma sun dane ka masu muhimmanci shi kuma babu ruwanki da babu ruwanki da shedo ɗinka ko kuwa ah, business ɗinka a shi wani abu ya bujiro mai na na tambaya na neman sani wanda yake son ya sani wanda kuma yake bukatan a saurare shi kuma a bashi amsa wannan marhalar malaman tarbiyya suna cewa yana da muhimmanci matuka shi yasa kuskure ne idan yaro duk rashin hankali da ke cikin maganganun da yaro yake faɗa ka saurare shi sai ka mai gyara ka saurare shi sai ka mai gyara duk rashin hankalin da ke ciki kar ka kashe mai wannan wannan wannan abin da Allah ya sanya mai na yawan tambaya za ga yaro zai ce wa ma'aikiyarsa mama mama kina cin abinci ne to kar ki ce mai a ba abinci nake ci ba idon ka ne ko kuma idon matambayi baka gani bane kuma kana tambaya na a'a idan kika faɗa mai haka za ki katse shi an jima kaɗan idan ya ga wani abin tambaya ba zai menene ba akwai yiwuwan ba zai tambaye ki ba to ko kuwa ba zai tambaye ka ba kuma ka san matsalar inda matsalar take ba rashin tambayan kaɗin ba ne matsalan ba kasancewan ya daina tambayar ka ko kuwa ya daina tambayar ta zai nufin cewa ya daina yin tambaya ba a kawai ya karkatar da tambayoyinsa ne daga gare ku zuwa wa'yansu da suke da shirin su ne su saurare shi to waɗannan kuma da zai karkatar da tambayoyinsu zuwa gare su kuma ba ku san su wane ne wani ba ku san su wa zai dinga tambaya ba amma tambayoyin nan tamfi yi shi yasa yake da kyau kai ka zanto mai sauraron sa min darajar ura, domin zai je tambayi wani idan ko ya tambayi wani kai baka san irin amsar da za a bashi ba kuma daga cikin waɗannan tambayoyin akwai tambayoyi waɗanda suke da waɗanda suke da haɗari tabbas akwai tambayoyin da suke da haɗari cikin tambayoyin da ƙananan yara suke yi wanda kai a matsayinka na uba za ka fahimci cewa wannan abin da yaran nan yake tambaya ko ko wannan yarinyar take tambaya a shekarunta bai kamata a fayyace mata bayanin wannan abin a yanzu ba sai ka san wani abin da wani abin da ka mata bayani na domin shi ya yarda da kai kuma ya yarda da ba abin da ba za ka iya yi ba kuma ya yadda ka san komai ya yadda mahaifiyarsa ta san komai ya yadda kai din kasan komai shi yasa zai iya cewa baba siya min jirgin saman can ko da baban bai da keken hawa Don shi ya yadda babansa yana iya yin menene yana iya yin komai domin haka waɗannan tambayoyin da suke da haɗari a ce a fayyace wa yaro ma'anoninsu a wannan shekarun kai a matsayinka na mahaifi za ka san cewa a ah, bari mu faɗa mai abu kaza cewa kaga yanzu tun da ba yanzu kana primary 2 bane to kaga wannan abin ana nufin kaza ne da shi idan ka idan ka kai SS2 har a makaranta ma za muku bayanin wannan misali kaga ka shi abin da hankalin shi zai dauka yanzu kuma ka faɗa mai ji wannan gaba in ya kai wata marhala zai zo ya fahimci abin gaba daya sa'annan kamar yadda muka faɗa jiya ya zanto ƴaƴanmu suna da sake wadda za su iya faɗa mana komai suna da sake wadda za su iya faɗa mana komai idan an ba shi so da yawa za ka je yaro ya tafi makaranta an ba shi wani abu an ce wannan ka saka a cikin jakarta kuma kakka faɗa wa kowa kakka faɗa wa kowa shi ta ɗin nan ka sha kafin ka yi bacci idan yaro wadda ba ba a sauraron shi kuma ba a son ba ma son jin murya shi sai ya zo gida ya yadda aka mai ne ya yadda aka faɗa mai amma idan wadda ake ake sauraron shi ne tun ana bude mai ana saukar da shi daga mota yana shigan gida ko ana bude mai kofan gida yace mama mama ummi ummi wacce ka bani wannan tace da daddare isha domin ba ta yin sirri da wa ba ta yin sirri ba ta koyewa mahaifiyarta wani abu ba ta koyewa mahaifinta wani abu sanadiyar haka mutum zai iya sanin abubuwan da ke tafiye da yaron inda aka ce za a tafi musamman ma a yanzu wanda ake sakaci da tarbiya yaron ka zai tafi makaranta ne zauna aji da mutanen da su ba dole suna kulawa da tarbiyyar 'ya'yansu ba don haka sakewa yaro da kokarin sanin halin da yaron yake ciki kuma yaro ya zanto yana da damar zai zo ya faɗa wa mahaifinsa halin da yake ciki yana da muhimmanci matuƙa akwai Sheikh Safarul Hawali fakka Allahu asrahu ɗaya daga cikin malaman da malaman aqida waɗanda Yahuda suke ganin cewa haɗari ne a gare su kuma wadda a yanzu suna hannun hukuma Allah ya kubutar da su wani malamin mu yake ba mu labarin ya ziyarci shek Safar a Makka sai ga dan shi dan karaman dan shi ya fito shi yana jiran fitowar shek. sai suna tsaye da yaron sai wani bakin kyanwa ya wuce suna tsaye bakin kyanwa ya wuce sai yaron ya ce wa shi malamin mutum sai ya ce mai limaza khalaq Allah hadhihi al-khatta sauda yace me yasa Allah ya halicci wannan cewan baka malam yace hasbi Allah wa ni'mal wakil shi wannan yaron zai kunya dadi na ruwa da wannan bakar abin nan Ya yace na rasa me zan ce mai na kalle shi na kalle shi na ce mai ba sani ba <laughs> yace Eh, yace mai yasa wannan cewan ta kasance Ya ce ban sani ba sai ke li halaka ha haka hakala domin Allah ya halitta wannan yace ayo domin Allah ne ya halitta ta hakan nan Za ka shi tambayoyin da yaro yake yi bai da menene bai da hudud bai da hudud cikin tunaninsa bai da hudud cikin tunaninsa Da haka yana bukatar mu zanto muna da fi'atu sadr da kuma iske isti'dadin karban abubuwan da inquiries ɗinsu da suke yi da ke bujiro masu abubuwa ne da suka gani abubuwa ne da suka ji abubuwa ne da suka yi tunani abu na biyu shine a karkashin wannan al sa'adi, sa'di jazabi imam al-jazari rahimahullahu ta'ala yana da wata fa'ida wajen tarbiyyar yara ya ce la'ibuhu sab'an addibuhu sab'an wa sahibuhu sab'an shekara 21 kenan ya ce, la'ibuhu sab'an shekara bakwai na farko la'ibuhu yi wasa da shi yi wasa da shi akwai mutane da su yin kuskure wajen tarbiyya shi yasa za ga wasu lokuta za ka ga mutum ya girma ya manyanta shekarunsa misali talatin da amma yana abubuwa irin na yancin da gajin ni na kan analyze din wannan da cewa kari ofa yake yi na hana shi wasa da aka yi za a ga shi nan dai ya kamata a ce ya mallaki hankalinsa amma kuma zai iya maka irin wasa irin kamar wasan kafin yara yaro a lokacin da yake wannan shekarun ka bar shi yayi wasa karka ka ah, kaba mai ah, ka'idodin rayuwar ka kai na adult wanda kada ya ka san ciwon kanta wannan shi yanzu bai da ciwon kai bai da ciwon kai a bar shi yayi menene yayi wasa kawai abubuwan da kawai za a saka mai ido abubuwan da ba za su kai ga abubuwan da ba su da haɗari kai ka hau nan kai za ka ji ciwo za ka yi kaza amma wasa a barke yi wasa kuma a yi wasa da shi shekara nawa shekara bakwai abubuwan da ba a rasawa na kul kul kul kul za a dinga faɗa mai a cikin wannan shekarun za a koya mai alwala zai koyi sallah zai fara karatun alkur'ani ya iya karanta fatiha ana ce mai masha Allah tabarakallah ya iya karanta kulwallahu ahad kisar suwar ya ɗan fara koya amma kar waɗannan abubuwa kar yaron shekara hudu biyar shida bakwai ka kai shi kamfin ɗin haddar Kur'ani. don me sai haka aka yi ma sai lokacin da kake wannan shekarun an je an yi kamfin ɗinka a wani waje an katange ka ba za ka yi komai ba sai karatun alkur'ani a ka bar shi yayi wasa ya yi wasa ya yi karatu ya yi wasa ya yi karatu ya yi wasa ya yi karatu la'ibuhu saba'an shekara bakwai na farko kenan Ya ce shekara bakwai na biyu daga shekara takwas zuwa shekara goma sha hudu addibuhu saba'an addibuhu saba'an nan kaladar ta daga shekara ta takwas yana ketare shekara bakwai ɗin farko shi kenan sai ka fara mai mu'amala kaman ba yaro ba ne. a kar ka zauna anan a ba yin magana haka a ba haka ake gaida babba ba a ka bayar da hannun dama a karka wanke wannan da abin duk wani abin da yake yana da sharaf ba a wankewa da hannun hagu ka ladabtar da shi sallah ka sa mai ido manzala sallallahu ya ce idan ya kai shekara bakwai shekara goma tun daga bakwai za a dinga zai zato sallah tun bai kai bakwai ba ya ma fi kowa son tafiya masallaci ba wai domin ya fi ku imani bane domin shi yana ganin wani fage ne na wasa daban shi yasa kuskure ne mu dinga mu'amala da yara mu'amala na kasawa a masallaci cewa ba mu san ba mu san su yi wasa a masallaci ba mu san su yi surutu ba mu san su daga murya to in ba a masallaci ba su je sai yi a yana a coci dama shi yaro mai shekara biyar shida bakwai in ya zo masallaci sai mai ya yi tsammani ne tukuna zai kana tsammani zai maka sallah ne dama shi ai yana jiran dukkan ku sai kun gama sujjada ne ya dago ya ga ya ga ya ga ce masa shi yana furge shi ya kalle ku dukkan ku yi sujada wasu lokutan ma wani suna gaji jike kowa ya tashi ko kai baka taba jin haka ba ce kowa ya tashi akwai abin nan eh, abin nan <laughs> dan wana mukan yi tarawih eh, cikin cikin azumi aka yi alwala eh, shi da man yi tashin alwala haka zai dauko babban buta zai dauko kuma ba zai wanke kowane gaba da cikin dogon alwala ba in ya gama alwalar kawai inda za ka jarwa, kayan kan hanci da goshi domin in ya zuba haka zai zuba ruwan haka zai buɗe ya ya zuba ruwan in ya gama zuba ruwan sai ya haka to kaga hanci kawai da goshi to ya je ya gama wasa da ruwansa kafin ya zo an tayar da sallah ya zo ya samu ana sujjada ana kan sujjada wato an fara sallah babu shi yace kowa ya tashi to shi dan da dama shi wannan duk shi yana ganin wani wani fage ne na ya gama wasa da tsalle-tsalle wannan ga wani salo na wasa daban kuma ya zo don haka shi yasa za ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ka ganin manzan Allah sallama idan Hassan ko Hussein ya yi sujjada yakan zo ya hau bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake sujjada manzan Allah sanadiyar hakan yakan dade a ina a sujjada kai kana limamin angon ku ka bari yaranka su zo su hau bayan ka gani sanadiyar haka ka dade a sujjada <laughs> yace nakan dade a sujada don menene illar daɗe a sujada da manzo Allah yake yi domin yake baya son ya kaskace mai jin daɗi domin da ya yi ta'alluki da bayan sa na lokacin yana kan sujada nan yake ban san in dago in katse mai menene jin daɗi. Sa'an manzo Allah ta sallama yake na kan shiga sallah da niyyar wannan sallar zan tsawaita amma sai in ji kukar kukan yaro a bangaren abin nan a sahun mata domin kukan yaron sai da menene da na ga sallar na fara sallar da niyyar zan tsawaita sanadiyar kukan yaron sai da menene sana kaita. kenan akan kawo yara masallaci sukan yi mayi kuka sukan yi kukan da har liman yana ci sanadiyar hakan ma liman yakan menene yakan takaita sallah kenan a zamanin manzon Allah mm. sallallahu alaihi wasallama yara suna zuwa masallaci sannan amma hatta jirajirai iyayen suna wato tahowa da su ina suna tahowa da su masallaci domin haka a daina korar yara daga masallaci kawai abin da za a yi shine koyar da su laduban masallaci koyar da su laduban masallaci ko ba za a gaji da koyar da su ba kasancewan yau ka ce masallaci ne ba a tsalle tsalle kuma ba a yin ihu kun ji ke eh, mun ji kamar abin kwarai kuna in kabbarar ihrami za su fara darama din su kuma a baya idan wani ya shigo ana cikin sallah ke kai ku daina ku yi sallah ku yi sallah shi ma in ya dauka kabbarar ihrami za su ci gaba sun dai san in dai kun fara sallah ba ku jiwa ko sai ci gaba da wasan su wani ma in ya shigo zai hana to hakan za su koyi ladduban ne ne ne ba su riga san mallaki hankalin su ba su da haka kar a sanya musu kiyayyar masallaci akwai ah, Ah, mun taba yin wani ah, wani program da su abin nan Professor MT Yahya a University of Jos yake cewa shi ɗansa ya faɗa mai a gida yake yace baba wai wancan wancan dattijan a masallaci laifin ne na mai kullum sai yaron fashe ne shi bai san me ba kullum sai yaron kwashe ne. shi kuma matsalarsa bai san ya ga yara a sahun ina a sahun gaba babu laifi babu laifi a ce yara su yi sallah a sahun baya amma ba da rangwasansa ba sai ka sa mai iyayyar menene zuwa masallaci Sa'an nan daga ciki idan ka ladabtar da shi ka san an ce shekara bakwai na biyu ka ladabtar da shi ko idan yayi wani abin da yake yake bukatar a tsayatar mai ka faɗa mai dalili kwana-kwanan nan idan yara da suke nursery school suka dawo gida sukan sukan ce ah, my auntie my auntie did this my auntie did that my auntie beat me sai ce ah, but what did you do me kika yi auntie ta da ki I did not do anything sha ah, ba zai yi auntie ta da ki ba ki komai ba shi da ki faɗi me kika yi kuma kun san yara da innocent ko kuma kuma da sincere sai ta zauna ta nasu ta yi tunani sosai ce I don't know what I did a zuciya ta sai nake to wannan kuskure kuskure ne a tarbiyya kai za ka iya lura da wani abin da yaron nan yayi wanda ya kamata a ladartar da shi to ka faɗa mai abin da ya yi din yanzu idan ka ladartar da yaro akan yayi wani abin da ba daidai ba baka faɗa mai abin da ya yi din wanda ba daidai ba to akwai chances akwai 99.9% probability din cewa zai sake ne ne ta domin shi an dai da ne amma ba faɗa mai menene abin da ya ba menene ba ba daidai ba na haka yana da kyau idan kana son ka ladabtar da yaro sai ka faɗa mai cewa ka san ah, abin da ya sa ba zan baka wannan kuɗin da nake baka misali tarbiyyar da yaro akan yin sadaka kowace ranar juma'a in za ka zo masallaci kowa ga naira hamsinsa zuwa ga naira ɗarinsa da zai tafi masallacin juma'a da shi a cikin naira ɗarin nan zai yi sadaka da nawa da naira hamsin to da aka tashi baiwa kowa sai ka ce kai yau ba zan baka ɗari ba kuma ya ga an baiwa kowa ka san me yasa domin na hana ka kaza da kaza da kaza abu kai ba sai san cewa yau ni ba a bani ba domin menene abu kaza wannan abu kazan kaga nan gaba zai menene zai gyara zai nisanci wannan abu don ya san menene sa aka hana shi ya ce sahibu saba'a idan ka ladabtar da shi shekara bakwai shekara bakwai na biyu to idan ya kai shekara goma sha hudu ya yi approach din adolescent kenan in ya kai shekara goma sha hudu al-imam ya ce sahibu saba'a daga shekara goma sha hudu na biyu din nan in ya kare shekara bakwai na ƙarshe daga sha hudu zuwa ishirin da ɗayan nan ya ce sahibu kamar yadda shi ne abokinka kamar yadda shi abokinka domin a lokacin ya fara wayewa zai iya ma a lokacin ya fara ganin cewa shi ya ma ka wayo to a wannan lokacin sai ka ja shi jiki ya zanzu abokin abokin hulɗarka abokin shawararka a wani masallacin juma'a kake ganin ko ko kuke ganin za mu yi sallah juma'a mai zuwa idan kai ba limamin masallaci bane wadda masallacin tun da zai kai za ka yi kutuba a can to nan za ka kai to wani masallacin juma'a kuka za mu yi sallah ni baban ina ganin mu je mu yi a waje kaza ina jin daɗin kutubar limamin wajen misali sai zanto can aka tafi ana zaune a gida kana da yara da shekarunsu ya hara, haura goma sha hudu suka ce bai da kyau kawai ana zaune kwatsam kawai sai su ga an fara masu fenti sun zo kawai sun an fara wa gidanka bacin fenti domin kai ra'ayinka kana son ka canza kalan fentin gidan zuwa baki ra'ayin ka kenan kai sai a kama yin banki bakin banki. kana da matarka baka shawarce ta ba kana da ƴaƴanka baka shawarce su ba wannan ba tarbiyya mai kyau bane su ma maza daga cikin su haka za su girma za su zama dictators wanda ba su ba su ba su neman shawarar kowa da haka ka dinga shawartar yanzu da duk abin da kake musu kayan sallah is good duk abin da ka siyo wasu kayan sallah a shadda ne a ba kowane irin abu ka siyo yayi amma yanzu da suka sun fara differentiating between golden color sun fara da ash color da brown sun fara differentiating tsakanin shadda da da da ake ce mai material da kaza da kaza sai ka ce wannan sallan wani irin kaya kuke so sai ce muna son kaza a kaftan ko babbar riga a ba mu son babbar riga muna da babbar riguna muna son kaftan kuma muna son hula iri kaza misali suka ce a amma fa gaskiya budget ina wannan hulunan da kuka faɗa din nan ba zan ban da wannan kuɗin in eh, ke eh, to ba batun da kuɗin ka ba zai kai ba to a shi kaza mana sai zanto kana kana training din tunanin su kana training din tunanin su kana koya musu wannan zaka harbi abubuwa da yawa da shi tunaninsu da kuma yadda hatta yadda ake sarrafa abubuwa na menene na rayuwa sa'annan Sheikh Muhammad uh, Mukhtar Ash-Shanqiti Faqihul Madina yace yana daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci wajen tarbiyya ya zanto kana da aurat da kake yi a gida in ma sallan dare in ma karatun alkur'ani in ma sallan walha da kake yi a gida lokacin da iyalanka suna nan ‘ya'yanka da matanka suna nan ‘ya'yanka suna ganinka a lokacin da kake hali zuwa ga Allah ya zanto yaranka suna shaida lokacin da lokacin addu'arka wasu daga cikin lokutan da kake keɓewa domin ka yi munajaci da Allah yake yana da kyau ‘ya'yanka su dinga menene su dinga gani domin wannan yana da salon tarbiyyar da ake yi tarbiyya ce da fariqa ghairu mubashira kaga shi komai idan ya nema zai nema ne wajen wa mahaifinsa yace baba a siya min kaza baba a yi min kaza baba ina son kaza amma kuma sai zo ya ga sai zai ga shi baban kuma kullum sai zai ga shi a wani mai harabi wajen sallarsa a gefen a gefen ɗaki ko a gefen fala wanda nan ne permanently sajjadarsa na nafila take sai zai ga kullum ya ɗaga hannu yana kiran Allah yana nema a wajen Allah to wannan yana da shekh yake wannan yana da tasiri sosai wajen nuna wa yara haɗa su da menene da nema a wajen Allah domin tarbiyyar ba ta harshe kaɗai ake ba a kai addu'a a kai kaza kai kaza abubuwan nan da kake ce mai yayi kai ma ya ganga kana menene kai ma a ce ya ganka yana ganin ka kuma kana menene kana yi Ya ce, wa'in abubuwan suna da muhimmanci matuka abu na biyu mafarki a cikin shari'ar musulunci ta hanyar sanadiyar mafarki mutane da yawa sun saki asirat al mustafi sun bi hanyar bata mafarki yana da ladduba a cikin shari'ar musulunci manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace idan ɗaya daga cikin ku idan ɗaya daga cikin ku yayi mafarki bari mu fara da mafarkin da Nabi Allah Yusuf yayi Nabi Allah Yusuf yayi mafarkin ya ga taurari goma sha ɗaya da rana da wata maluma suka ce eh, taurari goma sha ɗaya su ne ‘yan uwansa ‘yan uwansa ga baki ɗayansu da ranar kuma ita ce mahaifiyarsa wata kuma shi ne wa shi ne mahaifinsa ya ce ra'aitu humli rajini suka ce wannan mafarkin takaitaccen bayani game da ɗaukakar da nabiyullahi yusuf alaihi salatu wasalam zai samu a rayuwa shine aka aka nuna mai a cikin wannan a cikin wannan mafarkin shi yasa tunda mahaifinsa annabin Allah ne shi yasa ma ya hana shi ya labartawa ƴan uwansa domin kar ya tayar musu da menene hasada a gare shi wannan mafarkin sai aka yi ta'awilinsa da aka yi tawilinsa kamar yadda za mu karanta cikin aya ta gaba aka ce wannan mafarkin da Nabi yusuf ya yi bai tashi aukuwa ba bai tashi faruwa ba sai bayan shekara arba'in sai bayan shekara nawa arba'in bal imam bukafir ya ce wa ƙila na sana sai bayan shekara tamanin ga wannan ɗaukaka ne da nabiyullahi yusuf alaihi salatu wassalam zai samu zai zo ya zama wato babban mutum wazir abinda za a iya cewa minista a nan gaba a ƙasar masar san yana yaro aka mai bishara da hakan a cikin mafarki amma kuma ka duba irin kalubalen da ya fuskanta a rayuwa kafin ya kai can wannan yana nuna maka cewa duk da cewa an riga an nuna mai ga destination ɗin can amma kuma ga kalubalen da ya fuskanta kafin ya kai can wannan yana nuna maka cewa marramal ula sahirar layani duk mutumin da yake liman ɗaukaka dole sai ya hana idanuwan zamiri ne ya hana idanuwan bacci kamar jarrabawa ce mutumin da ke son first class da mutumin da yake son shi dai kai kai ba ba ma fas ba in akwai half fas shi dai ya gama ya gama ya gama karatun nan ne yake son ya fita shi bai damu da ko ne ma shi dai ya dai gama ya gama a dai ya gama Ka ga akwai bambanci tsakanin su ko hmm. fayyin wannan shine ta'wilan mafarkin nabiyullah yusuf alaihi salatu wassalam yadda zai zo iyayensa da ƴan uwansa za su mai menene za su mai sujjada irin na tabjil da kuma ta'zim sujjada na girmamawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ra'a ahadukum ma yuhibbu falyuhaddith li idan ɗaya daga cikin ku yayi mafarki idan ɗaya daga cikin ku yayi mafarki ya ga abin da yake so to zai iya ya ba da labarin abin da ya gani a mafarki idan abu ne ne ce ya ba da labari wa idan ra'a ma yakra idan ya ga abin da baya so abu mara kyau ya gani a mafarki hawwal ila jambihi al-akhar wayannan sune karantarwa mutum idan yayi mafarki na wani abu abun ban tsoro ko ko wani mummunan abu ya gani a mafarki cewa ya faru da shi yace abu na farko hawwal ila jambihi al-akhar a cikin wannan yanayin da yake a cikin bacci bacci yayin wannan mafarkin yake to ya canza ya juya zuwa gefansa ɗaya gefansa da zabin nazar misali idan yana kwance ne a jefansa na dama ya yi wannan mafarkin mai ban tsoro ko kuma mara kyau abubuwan wanda suka faru a cikin mafarkin labarai ne wanda ba su da kyau aka ce ya canza zuwa ga ɗaya gefen a cikin bakin sai canza sannan wal yadkhul an yasarihi salatan abu na biyu kenan wal yadkhul an yasarihi salatan sannan yayi tofi a gefen hagunsa so uku a wata riwayar yace wal uh, wal yabsuq al'ayyata tobi zai yi wadda tobi wadda bai da bai da babu wato yawu tare da shi haka so uku haka zai tofi a gefen hagunsa so uku sanadiyar wannan mafarki wadda abin da suka kunsa abin da mafarkin ya kunsa bai da kyau wala yuhaddith biha ahadan fa innaha lan tadurrahu wannan yana da muhimmanci sosai sa'annan kar ya fada wa kowa kar ya fada wa kowa idan yi yayi wa'annan abubuwan da aka lissafa sa'annan kar ya fada wa kowa idan bai fada wa kowa ba manzala sallallahu ce lallai mafarkin ba zai cutar da shi ba lallai mafarkin ba zai menene ba ba zai cutar da shi ba sa'annan daga cikin abubuwa masu muhimmanci da suke tattare da mafarki shine cewa can a cikin wata riwayar ya ce wala yuk yukhbir illa man yuhib kar ya sanar da kowa face masoyinsa wannan yana da muhimmanci matuka kar ya sanar da kowa facewa masoyinsa lokacin da nabi lahi Yusuf ya yi mafarki wa ya sanar da babansa to kar ya sanar da kowa face masoyinsa mafarki da kai na abu mai kyau din nan kar ka faɗa wa kowa face masoyinka sa'annan a cikin wayan riwayoyin aka ce ko kuma ka sanar da malami malami alim ko kuma ka sanar da za ra'ayi ne mutumin da yake da kaifin ra'ayi da kaifin tunani a cikin wasu rawayoyin hadisi malama suka yi bayanai da yawa game da wannan domin shi mafarki yana da hutura idan ka je ka sanar da mafarki ka sanar da wawa ko kuwa wadda bai da ilimi ko kuwa mai gaggawan magana sai ya fassara maka mafarkin akwai yiwuwar fassarar nan da ya yi ya faru da kai misali yanzu kai mafarki sai ka je ka faɗa wani kana gama ba shi labari sai ya ce ko za ka yi a cikin ne nan ba da daɗewa ba kaga ka faɗa wa a kenan accident kuma to kaga fassara ke ya fassara mafarkin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin hadisi yake ar-ru'ya ala rijli ta'irin malam tu'abbar yake mafarki kwatankwacin mafarki kamar wani abu ne wadda aka rata yake a kafar a kafar menene tsuntsu muddin ba a menene ba ba fassara ba fassara shi ba shi yasa babu amfanin ma kai mafarki ka dinga yawan neman fassara babu amfani kawai kai iltizami da menene kai iltizami da wannan karantar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi a cikin wata riwaya yake falyabshur a cikin wata riwaya yake falyastabshir in ka ga abu mai kyau labari mai kyau ya faru da kai a mafarki Yake to ka dauke shi a matsayin albishir kuma kar ka faɗa wa kowa face masoyinka idan aka san hakan ne ka ja bakin ka kai ne kai shiru domin idan aka aka aka yi fassarar mafarkin da fassara mara kyau akwai yiwuwar ya faru da kai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-ru'ya ala ala rijli ta'irin ma lam yu'abbar mafarki yana rataye ne da kafan tsuntsu muddin ba menene ba ba fassara mafarkin ba yace fa idza ubbirat waqat fa idza ubbirat waqat muddin an fassara mafarkin to fassara fa zai menene zai faru fassara zai faru sa'annan maluma suka ce daga kissan nan yana nuna maka cewa yaro wanda bai bai gaba mallakan hankalinsa ba ma zai iya yin mafarki kuma abin da ya gani a mafarkin ya zama menene gaskiya sa'annan suka ce mafi yawan mafarki da yake kasancewa gaskiya shine na mutane ma'abota gaskiya mutumin da bai cin haram mutumin da yake cin halal kuma yana yin zancen gaskiya mafi yawan lokuta idan suka yi mafarki mafarkin su ne gaskiya ne mafarkin su gaskiya ne sa'an nan. kamar yadda na faɗa mafarki yana daga cikin abubuwan da ake amfani da shi a damfari mutane yanzu haka idan ina son waɗansu daga cikin ku a nan da kuke sauraro na yanzu haka idan ina son yau da daddare ku yi mafarki gami da wani abu zan iya sa ku ku yi mafarkin akwai yadda zan iya sanya ya ku ba wai idan ku yi baki da daddare zan biyo kowa gidan sa bane a nan din ni akwai yadda zan iya saka ku ku yi mafarkin abu zan iya saka ku mafarkin abin ta hanyar cusa muku abin cikin tunaninku da kuma maimaita abin da kuma tsoratar da ku game da abin Ah, ɗaya daga cikin ah, malamanmu Professor Rashid Ghani ya taɓa jarraba wannan akan ɗalibai. Ya sanya ya yi masu magana akan yara, magana akan mutuwa. Da gangan ya zo yi masu magana akan mutuwa. ya tsoratar da su mutuwa da abubuwan da suke faruwa ya mala'ikan mutuwa ke ɗaukar rai ya kamata mutum ya bi tsoron Allah to da aka dawo aji da na da yawa daga jin sai da suka yi mafarkin ne mafarkin mutuwa sa'annan akwai abubuwan da suke a ahla mafarkai mafarkai ne waɗanda su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake daga wajen shaytan suke wanda su ne mafarkin da suke nuna maka abubuwa na sharri abubuwa na sun faru da kai da makamancin haka su ne waɗanda aka ce idan ka tashi ka juya ka canza kwanciyarka sannan ka yi tobi sau uku sannan ka nemi tsarin Allah eh, daga sharrin abin da ka gani a mafarki sannan karka nemi ne ka faɗa wa kowa har ila yau akwai daga cikin mutane wadda har yau din nan idan suka yi mafarki akwai wani ɗan uwa wani abokinmu ne tun muna yara in yayi mafarki ya zai ce maka ka ga na yi mafarkin fawa ne da wani da wani abu kaza da kaza da kaza in ya baka labari to da yaddan Allah za kai za ka shaida mafarkin ya faru an da kan zaune ya ce kai yaushe za ka yi mafarkin mu yi kuɗi ne kai kai sai dai kai yi da mafarkin mutane a can gefen to kaga irin wannan in ya maka mafarkin ka talauce ka ta tashi a yi <laughs> ban sani ba ko ko har yanzu yana yi amma wallahi so da yawa in yayi mafarki in yazo zo ya bada labari zai zai ce na yi mafarki fa wani da wani da wani kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya faru to kai dai kai tun da wayannan mutanen access din ka san san su zaka san zaka zo ka shaida abin ya abin da abin da abin da wannan yayi mafarki kwanaki ga sunan ya zo ya zo ya faru akwai da yawa daga cikin mutane wanda Allah ya masu wannan ah, ah, wannan baiwa wadda idan suka yi mafarki abinda da suka gani a mafarki yana wato yana kasancewa Ko malamai suka ce a karshen zamani ma ire-iren waɗannan abubuwan za su yi yawa domin nisa da annabci yi da mu wannan shine abin da Allah ya mai gurbin annabci da shi a gare mu nisa da annabci yi da mu shi yasa juz'i ne ɗaya daga cikin juz'i arba'in da shida na annabci shi mafarki musamman idan wadda ya yi mafarkin nan wadda ya yi mafarkin nan mutum ne wadda bai cin haramun kuma yana da tsoron Allah kuma mutum ne wadda yana yin zancen gaskiya sa'annan idan mutum ya yi mafarki game da wani abin da ya shafi shari'ar musulunci abu na farko za a ɗaura mafarkin akan mizanin shari'a wannan yana da muhimmanci sosai za a daura mafarkin akan mizanin shari'a idan mafarkin ya dace da shari'a in ya dace da shari'a za a yadda da abin da ya gani a mafarkin idan mafarkin ya dace da shari'a za a yadda da abin da mutum ya gani a mafarkin amma idan mafarkin ya ci karo da shari'a ko kuwa mafarkin a cikin mafarkin ah, ya an ba shi wani abu na ibada wadda babu shi a shari'a domin ba mu ɗaukar ibada daga cikin ina daga cikin mafarki ibada ibada muna ɗaukowa ne daga cikin wahayi wahayin nan kuma shi ne alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dan haka idan mutum yayi mafarkin wani abin da ya shafi shari'a za a duba waɗannan abubuwa idan ya ci karo da shari'a za mu yi jifa da shi idan ya dace da shari'a za mu menene za mu gaskata ma'ana mizanin da za mu auna mafarkin da shi shine mizanin shari'a musulunci amma ba za mu ɗauko mafarki mu zo mu yi superimposing ɗinsa akan menene ba akan wato shari'a ba ibnu hajar cikin fatahul bari ya yi talhisin abubuwan da mutum wayannan laduban da muka faɗa ɗazu ya yi talhisin su kamar haka ya ce adabin ru'ya a saliha laduban mafarki mai kyau idan mutum ya yi mafarki mai kyau قال ابن حجر yace fa hasilu ma zukira min adab ar-ru'ya as-saliha thalathatu ashiya ce game da mafarki mai kyau a laduban su laduban mafarki mai kyau sun takaitu ne akan abubuwa guda uku abu na farko an yahmad Allah alaiha yayi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya akan wannan abin da ya gani a mafarki wanda labari ne da kyau wa an yastabshira biha sannan ya ɗauki mafarkin a matsayin wato bishara ne ake ake mai da wani abu na alkhairi wa an yatahaddatha biha lakin liman yuhibbu duna man yakra sannan ya sanar da mafarkin ga masoyansa banda maciyinsa banda makiyinsa sa'annan wa hasil ma zukira min adad ru'ya al makruha arba'ata ashiya shi kuma mafarki wadda akwai abu na fargaba akwai labari mai muni da makamashin haka a cikin wannan mafarkin ya ce an ya ta'awwaza billahi min shari'a abu na farko ya nemi tsarin Allah tabaraka wata'ala game da abin da ya gani a mafarki abu na biyu min sharriha wa min sharri shaytan daga sharrin abin da ya gani a mafarkin da kuma sharrin shaytan abu na biyu أن يطفل حين يهب من نومه an ya tarihi talatan kamar da muka tsada zo, ya yi wato tofi sau uku a jefansa na na hagu sa'annan wala yadhkurha li ahadin aslan wala yadhkurha li ahadin aslan kuma kar ya baiwa kowa labarin wannan mafarkin duk yadda ka firgita da mafarki wanda yake da muni kar ka faɗa kowa ka yi hakuri kai nan abubuwan manzon Allah karka bata a karshen hadisi yace lan lan yadurra yace ba mafakin ba za ta menene ba ba za ta ba zai cutar da kai ba muddin kayi nan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar kai sa'annan ya zo cikin wani hadisi daban wadda al-Imam Bukhari ya rawaito mu'allaqan wadda shi Imam Muslim ya yi tausilinsa da sanad shine cewa ya tashi ya yi sallar raka'a biyu an fahimci wannan idan mutum ya yi mafarkin da ya firgita ko ko ya ga wani abu mai muni ya faru da shi a cikin wannan mafarkin daga cikin abubuwan da yake ake son ya yi idan Allah ya yi tsare mai yin hakan shi ne ya tashi ya yi alwala ya yi sallar raka biyu wannan yana da cikin abubuwan da ake yi idan aka yi mafarki wanda yake an ga abubuwa masu tsoratarwa a ciki Ya ce, Allah tabaraka wa ta'ala yake qala ya Na ya fi la ya ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin lallai shi shaytan ya kasance ga mutane aduwi ne abokin gaba wato bayyananne a nan gaba za mu sake taɓa wayansu abubuwan da suka shafi alaƙar sa da ƴaƴansa uba da ƴaƴansa a lokacin da su ƴan uwan nabiyullahi yusuf din za su faɗi dalilin da ya sa suke son su shi kuma wani matsayi ya kamata uba ya kasance tsakanin ƴaƴansa kuma shin ya halarta uba ya fi son wasu daga cikin ƴaƴansa akan wasu menene wa karantarwar shari'ar musulunci akan wayannan wayannan su ne bayanan da za su biyo baya da yardan Allah nan za mu dasa aya آه، بإذن الله تعالى والله تعالى أعلم عليك السلام ورحمة الله نعم Someone uh, the that you know and the thing that that you And you also relate person or the people do yourself. And what is happening for the wife? And it appears to me that this person, uh, something happened back to me. You also give advice to take from prayer, or the Idan kai mafarkin abu mai kyau ga wani kaga wani a mafarki wani abun alkhairi wani abu mai kyau ya same shi shin za ka faɗa mai abu mai kyau ne za ka faɗa mai za ka mai bishara za ka mai bishara da cewa wani fa na ganka mafarki ba ka zama kaza na ganka mafarki ba ka samu kaza misali na ganka mafarki result ɗinka ya fito ka ci jarabawa duk wannan babu laifi amma idan domin wannan bishara ce amma idan ka ga abu mai nuni kaka sanar da shi kamar yadda idan ka ga abu mai muni a karan kanka ba za ka faɗa kowa ba shi idan ka ga abu mai muni a kansa karka menene karka sanar da shi an fahimci wannan Na. wallahu ta'ala alam barki sala wa rahmatullah barki sala wa rahmatullah Na. Na. wato addu'a da addu'a da yaren da ba larabci ba a cikin sallah eh za iya yi za iya yi akwai malaman da suke da suke ganin cewa ba za a yi ba amma magana mafi inganci shine cewa za ka menene za iya yi Eh, za ka iya yi babu laifi idan kana tantan da domin sujjada addu'a ake son ayi a sujjada ah, ah, ah, a lokacin da mutum yake yanayin sujjada shine lokacin da ya fi kusa zuwa ga ubangijinsa shine lokacin da mutum ya fi kusa zuwa ga manzala sai ce wa amma sujud fa akthiru fa akthiru fa akthiru fihi min addu'a ku yawaita addu'a a lokacin da kuke menene kuke cikin sujjada don haka babu laifi mutum zai yin addu'a da kowane yare a lokacin da yake cikin ina yake cikin sujjada sawa'un sallan nafila ko kuwa sallan sallan farilla wallahu a'lam na. alaihi salam na'am eh hmm. Hmm. har lokacin sallah da ya yi sallah akwai wata larinar sallah na keke yan biyu a ce ka zo ka tsaya a waje kafin liman ya fara Ba bayan kuma liman ya fara kutuba halatar ruwa ta shiga sallah kuma ka zo za ka shiga masallaci masallaci babu wani sai kuma a baya sai ka sallah a gaban

duk da cewa matsala ce khilafiyya amma akwai malaman da suka tafi akan cewa idan ka yi sallah a gaban liman ba ka da sallah an su sun tafi akan cewa in kai sallah a gaban liman kawai kai baka yi sallah ba shi yasa kamar yadda na kan faɗi kullum irin wayannan masail nan mutum mutum yayi abin da ake cewa al-khuruj min al-khilaf tunda asali shine yin sallah a ina hukuncin asali shi ne sallah a ina eh. bayan liman ko sai wata matsala ta bujuro shin za ka iya yin sallah a gaban liman sai aka yi sabani aka ce za ka iya yi aka ce ba za ka iya yi ba to shi alkayis mai wayo a irin wannan matsalar ina ya kamata ya je ya sallata ni a irin wayannan masailin na kan bada shawarar ka nisanci ka koma zuwa ga asali ka koma zuwa ga hukuncin asali amma idan akwai lalura idan akwai lalura waje ya cika makil, sai zanto babu inda za ka yi sallah sai a gaban nema wannan shine mazaban wasu daga cikin malamai waɗanda su suke ganin cewa za ka iya yin sallah a sakaf a saman liman akwai matsalan yin sallah a saman liman ma shin idan ka yi sallah a saman liman shin ka ji liman ko ko liman ne ya rika akwai matsalan sallah a saƙaf matsalan sallah a gaban liman to akwai malaman da suka yi tausi a wannan babin suka ga cewa idan waje ya cika jama'a suka yi yawa shi ya kai da haka kaga wannan kuma ya bambanta da matsalar mutumin da ya zo sallah ya zo da wuri bai shigo masallaci ba ya je can gaban liman ya zauna a gindin bishiya domin shi ne mai sarautan sarkin sarakunan iya shan iska sai ke zauna a gindin bushiya bai shigo masallaci ba to irin wannan irin wannan fatawarsa fatawarsa daban ne bai da sallah wannan fatawarsa daban ne bai da sallah domin addini ya zama ra'ayi kenan idan akwai bushiyoyi a can kowa ma sai je can ya sai a bar liman shi kadai a mimbari da tsirarun mutane a nan a addini sai zama sai dawo wasa kenan idan aka yi haka za a yi watsi da abubuwa da yawa da shari'a ta menene sai umarni da su yin musabaka wajen zauna a sahun da ya kusa da liman gaba sahun gaba gaba gaba gaba kai kuma ka zo wato kai kai menu banka ga me kake dogaro da ka zo masallaci da wuri hatta sahabbai hatta kura ake yi ba idan mutane biyu suka idan aka samu suka tsaya a tsawon gaba mutane biyu suka shigo a lokaci daya babu wanda ya riga wani ce ni ne fa manzo Allah ni na riga ni na riga ke gurin shigowa sai ayi qur'a tsakanin su domin a tantancewa zai shiga sai an yi qur'a tukunna kafin a tsaye da sallah domin a zabi wanda zai shiga domin shi yadda suka san muhimmancin ina amma kai ka zo da wuri ka je ka zauna a can da wa kake koyi kenan sa'annan mutumin da ya yi sallah a ya yi sallah a ya yi a wani waje bai samu tarawih gaba ɗaya ba da ya idar sai ya je tarar da wani masallacin ba, ana sallan tarawih shin zai iya zai iya zuwa wancan masallacin ya cika sallarsa ko kuma tambayar da baka yi ba mutum ne sallan tarawih a wani masallaci gaba ɗaya ya yi sallan ma gaba ɗaya da neman ba abin da ya rasa ba ma akwai wani masallacin da su suna ɗan jinkirta yin sallar su suna jinkirtawa so da ya gama sallah anan sai sake koma wani masallacin shin ya halarta ya sake komawa na masallacin ya sake bin su sallan tarawih ya halarta ko da ka samu sallah cikakke a nan gaba ɗaya, za ka iya sake zuwa can ka sake menene ka sake bin wani sallah domin nafila ake yi ko? fi ake kuma a matsalar ah, adadin raka'o'in da ake yi matsalar adadin raka'o'in da ake yi magana mafi inganci shine yin amfani da ka'idar aljamu aula min al-ihmal tattaro hadisan tattaro hadisan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda riwayar ah, raka ah, baya kari akan raka goma sha ɗaya a cikin hadisin ummu salama baya kari akan raka goma sha sallolin da yake raka goma sha uku ne kaga sun da an ce can baya kari akan goma sha ɗaya amma kuma ga ga hadisi kuma na goma sha uku kenan akwai kari akan nawa kenan akan goma sha ɗaya kenan babu matsala da wancan hadisin kuma wancan ta Aisha ta faɗi abin da ta sani ne an fahimci wannan wannan yana kama da hadisin da Aisha take cewa duk mutumin da ya ce muku manzon Allah yana yin yakan yi fitsari a tsaye to kai yayi ke maluma suka ce ta faɗi abin da ta sani a yanayin manzon Allah na cikin ina na cikin gida dan haka maganarta babu matsala su kuma sahabbai da suke yawo suke yin shiga shigo da fitowa da manzon Allah a cikin Madina su kuma sun rawaito abin da suka yi ne suka shaida da haka babu cin karo tsakanin magana ta da kuma abin da wa'ancan wa'ancan abin da suka kuma ba ƙarya bane da haka a matsalar uh, adadin raka'at adadin raka'an tarawih matsala ce idan aka tattaro hadisan aka haɗo su aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma maganganunsa za a yi tahlilin hadisan ta fuskoki daban-daban za ka iya cewa raka'a goma sha ɗaya aikinsa ne wadda akwai ihtimalul khususiyya aikin manzon Allah akwai ihtimalul khususiyya domin wasu lokutan manzon Allah zai shar'anta mana mu al'ummansa wani aiki da maganganunsa kuma wannan aikin da shi wadda yake yi yanayin da shi yake yi daban ne da namu an fahimci wannan domin shi yasa ayyukansa akwai ihtimalul khususiyya tayyib sa'annan ga hadisin salatul layli matna matna kaga wannan abu ɗaya wannan hadisin yake wannan kuma kauli ne kauli kuma fi tashri'i muqaddamun ala muqaddamun ala al-fi'l za a kaddamar da shi akan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ihtimalu khususiyya magana kuma shine tashri'i sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallan dare sallan dare raka'a bibbi'u raka'a bibbi'u raka'a bibbi'u shine sallan dare sai yace a karshe wa idza khashiya ahadukum al-fajr falyutir idan ɗayan ku ya ji tsoron ketowar alfijir sai yayi menene sai yayi wutiri ali radiyallahu ta'ala anhu arda an yi amrawaito cewa yakan yi sallah da daddare yayi raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu sai idan ya ga kaman alfijir ya kusan fitowa sai yayi wutir in yayi wutir in ya zo ya duba ya tabbatar da cewa ai fitowar alfijir da saura sai ya dawo ya riga ya wutir ba ya sai su ai kitowar alfijir da saura sai ya dawo sai ya yi raka a ɗaya ya mayar da witirinsa ɗin nan ya mayar da shi ya zama mai shafe ya zama raka a biyu sa'annan ya ci gaba da yin raka a biyu raka a biyu har ya kai ga yin witir to kaga idan ka tattaro hadisan gaba ki daya za ka fahimci cewa amma sallan nafilan dare ba za ka kayyade shi da adadi mu'ayyani ba shi yasa za ka ga Ah, riwayoyi na magabata na kwai za ga akwai masu yin arba'in da ɗaya ma akwai masu yin ishirin da ɗaya ishirin da uku arba'in da ɗaya da makamancin haka wallahu ta'ala alam a nan za mu da tsaya abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana baki daya muna rukun Allah ta baraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna rukun Allah ta baraka wa ta'ala ya dakatar da mu zuwa ga aikata ciyawawan ayyuka karɓaɓɓu a cikin wannan wata mai alfarma muna rukun Allah ya gafartawa waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare shi cikin musulmai da gafarta musu gabaki ɗaya ya Allah ka ramce su ka lullube su da rahmarka ya Allah idan namu lokaci yayi ka sa mu cika da imani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala bukatun mu na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala kafi mu sanin suka biya mana su gabaci daya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka sanya tsoron ka zukatan wa mu ya Allah ka sanya tsoron ka zukatan wa mu ya Allah ka sanya tsoron ka zukatan wa mu ya Allah wa'annan bayinka masu zubar da jinin mutane su bi su masallatai su karkace su sai garkuwa da su idan sun fi karfin mu ya Allah ba su fi karfin ka ba ya Allah ka ta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah wayannan fitintuna da suke faruwa a gabar ta tsakiya ya Allah ka fitar da musulmai daga cikin wannan fitina ya Allah ka kubutar da musulmai daga cikin wannan fitina ya Allah ka kubutar da musulmai daga cikin wannan fitina ya Allah abun nufin abu abokanan gaban musulmai da wannan fitinan ya Allah kada ka sa su cimma burin su ya Allah ka mayar da su a matsayin hasararru ya Allah ka sa a lokacin da za su koma su koma a matsayin sun yi hasara ya Allah ka sa su koma a matsayin sun yi hasara muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da digadigan mu akan addini da mu da iyalan mu da ƴaƴan mu da zurriyan mu da iyayen mu har zuwa lokacin komawar mu zuwa gare shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين